subscribe and sign up. da subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin gurguku zango na biyu. Kashi na sittin da bakwai. Hankalin Alina ya dan tashi jin abin da Momi Adama ta ce. A ranta ta ayyana ko dai shi ma ya yi kalar mafarkin da ta yi da shi ne. Alina kin yi shiru gashi ko gaisa. Muryarta a dabarbarce ta ce to Momi sautin kukan baby juliet ne ya cika mata kunnanta murmushi ta sake tana faɗin my baby boy ba hello ko hi sai kuka so kake hankali na ya tashi ko cikin shekar kuka ya ce momi wallahi ki zo ki ɗauke ni idan ba haka ba ba za ki sake gani na ba mutuwa ma zan yi ras ta ji gabanta ya faɗi junaid ka daina ambatan mun mutuwa Bana so idan wani abu ke damun ka ka faɗa min mana a ɗan tsawace ta furta masa maganar tunawa da hajiya adama ya sa ta sassauta muryarta my baby boy ka kwanta ka kwantar da hankalinka yau insha Allahu mami adama za ta dawo min da kai tsagaitawa ya yi da yin kukan muryarsa da shagwaba ya ce ai ni tsoro nake ji ba na son zama a gidansu bai karasa maganar ba ta yi saurin furta shiru a gaban mami adaman kake faɗin haka a'a mami ba a gabanta ba ne ai ta fita daga ɗakin ajiyar zuciya ta sauke yanzu faɗa min me ke baka tsoro ko wani ne yake bugunka a'a momi idan ina bacci sai ina ganin wani mutum sanye da bakaken kaya hannun shi rike da ɗan kwano kalar wannan abin na ɗakin mami wanda ake zuba fara a cikinsa hannun shi zako-zako da aka ko kalar na ana mai girka mana abinci wai yake ce min in zo mu tafi zaro ido waje alina ta yi junait ka nutsu yi min bayani mafarki a mafarki kake ganin shi ko kuwa a zahiri kai kaɗai kake kwana a ɗaki idan dare ya yi ni ba mafarki nake yi ba ta gaske nake ganin shi kuma a su nake kwana alina duk ta bi ta rude. junaid ka ji tsoron allah ka faɗa min gaskiya na san ka da karya idan baka faɗa ba to ba zan baka zubban angel ba kin siya ne shi dariya ta idan tun daga kan yadda ya tambaye ta ranta ya bata cewar karya ya shirga mata na siya mana ai jiya na ba mu haba kuɗi ya siya maka zubban mai kyan gaske tun tsirewa yi da dariya yana faɗin to wasa nake yi miki wallahi dama wani katun ne da muke kallo a TV a nan na ga mutumin fashewa ta yi da dariya sosai har fararen da suka bayyana yanzu na ji magana ɗan renin wayo duk ka bi tayar min da hankalina yau har mafarkin ka na yi saboda na yi kewar ka bebin momi ina son ka yaro na ya ce ni ma ina son ki momin bebi dariya ta sake idan yana yi mata magana kamar wani babban mutum da ya mallaki hankalinsa sai idan yayi wata kwabar ne zaka gane karamin yaro ne momi ina mamina da abi da unkul mai katon hanci da mahabub mai son kuɗi da zara mai dogon wuya tsabar yanda take yin dariya hada dafe ciki junaid baka da mutunci Unkul din ne mai katon hanci kai tsaye ya ce mata e mana bai da kyau allah mummuna ne uncle uncle dan iya ni na ji daɗi ma ba shine ki ba da wallahi ba zan yi kyau ba mamaki ne ya kama alina jin yadda yake kushe mata kawunta junaid dan allah ka yi shiru kada wani ya ji ka ni zan ajiye wayar ka koma bacci zuwa an ji mami adama za ta yi maka wanka ta shirya ka sannan za ta dawo man da kai gida faɗa min me kake so in tanadar maka da shaguba ya ce fara nake so a sanya kwakwa da yogurt a ciki ba komai ya tuna mata ba face angel tana son farar da aka sanya kwakwa da yogurt kusan kullum idan ta zo gidansu sai ta sanya Alina ta haɗa mata ita musamman ma saboda Angel take ajiye da marmara fura cikin robobi ta sanya mata su a firij don su yi sanyi tuni idanuwanta suka cicciko tab da kwalla muryar ta na rawa ta furta zan aje maka ma baby boy ka kwanta ka huta zuwa anjima za mu ga juna da kyar ta samu baby Junaid ya kyale ta ba don ta gaji da shi ba ta ajiye wayar on pillow ta sako daga saman gadon a hankali take bin bedroom din da kallo har idan ta yi sauka akan hotonsu da ta liƙa shi a bango wanda suka yi tare da aminanta su uku abinsu kowace ta caba uban ado les fuskokinsu ɗauke da marmashi ta nutsu tana kallon hotunansu sun bata ji takun tafiyar mutum ba har ta karaso gefenta ta tsaya kamshin turaren zara ne ya ja hankalinta ga dubanta ta yi mamakin ganinta a ɗakinta ta ranar da abin nan ya faru na hajiya falmata ko magana bata kara haɗa su ba amma yau sai gashi ta tako ta shigo room ɗinta dogon hijabi ne a jikinta daga kasa har sama launin marun, hannayenta biyu ta fito da su ta cikin hannun a bayar har da tasbihi ta rike tana jiya kamar wata malamar liman kamar wata matar liman anti alina ina kwana kin tashi lafiya da kyar ta iya amsa mata da lafiya lau ina fata ke ma haka daga mata kai ta yi alamar e idanuwanta sun basa akan alina suna akan hoton da take kallo wani irin kunyar ta take ji tunawa da rashin mutuncin da ta yi mata akan ta bata akan ta bata shawarar ta ba Hajiya Falmata haɗin kai ta yi da na sani tun jiya da Mahabub ya fayyace mata komai na yi mamakin ganin ki a ɗaki na Zara ai na tunanin marabu kenan har abada girgiza kai Zara ta yi idan kin ga marabu to mutuwa ce ta raba Alina sam ba da san Mahabub ya faɗa ma Zara ba bayan ta gargaɗe shi akan kar ya gaya mata shi kuma baya son suna a gaba tsakaninsu don ya fahimci Zara ta fusata sosai. Idan har bai faɗa mata gaskiya ba to ko za ta ci gaba da zabga ma Ali na rashin mutunci a bisa rashin sani shi yasa ya yanke shawarar gwara ya faɗa mata don ta yi taka tsantsan kada ta wuce gona da iri a zo a ji kunya. Ki hakuri da abin da ya faru a tsakaninmu na san na ɓata miki rai tintini nake ta so in nemi ki sai dai baki bani damar yin hakan ba. Alina ce ta yi maganar tana duban Zara. Cikin sanyin murya Zara ta ce, "Ya kamata na baki hakuri antina." Ba ke ba, saboda ni ce mai laifi, ban kyauta miki ba. Duk irin shakuwar mu da kyautata min da kike yi, amma na gaza fahimtar ki har ta kai na kawo ina ina zargin ki. Maimakon na kyautata miki zato, wallahi naji kunya. Ta jiya da kyar rantsa sabar ta takaici. Yan kwanakin da muka samu sabani a tsakanin mu anti Alina, na ji jiki ba kaɗan ba. Na kuntata na gane muhimmancin ki a gare ni ina da abubuwa da yawa da suka faru waɗanda nake so in samu abokin firar da zan gaya mawa ya taya ni farin ciki sai dai kashi babu ke kaɗai ce nake jin daɗin tattaunawa da ke akan duk wani abu da ya shafi rayuwata saboda na san zaki karfafa min gwiwa ki kuma bani shawarar da za ta amfane ni zafafan hawaye ne suka wanke fuskar zara tuni idanuwanta sun kaɗa jawur da su me yasa ban yi dogon nazari ba akan shawarar da kika bani zuciyar alina ba karamar karaya ta yi ba zara mabub ya faɗa miki ne cincina kai ta yi kwarai kuwa ya faɗa min komai har gargaɗi na ya yi akan kada na nuna na sani saboda kin ce masa kada ya gaya min shi kuma a ganinsa bai kamata ki zub da mutuncinki a idanuna ba saboda ku rufa mahajiya falmata asiri a wurina don in ci gaba da ganin darajarta hakan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba saboda shi mutunci madara ne idan ya zube baya kwasuwa sai dai na ji daɗi da ke kika yi salar shiryarta kiɗin ta daban ce antina rungume alina ta yi a tare suka fashe da kukan farin ciki yau sun shirya da juna babu wanda bai ji jiki ba a cikinsu bubbuga bayanta alina ta yi da hannunta cikin shekar kuka take faɗin komai ya wuce zara abin da ya faru laifina ne da na baki shawarar banza duk da ko a lokacin ba wai zan zuba miki ido ba ne don ina jaraba ki ne na yi hakan wallahi duk wani motsin ki a tafin hannuna yake tun bayan da na baki shawarar fargabana kada ki amince da shawara ta. ki kama hanya ki tafi kai mata kanki shi yasa na sanya miki ido a ƙarshe na yanke shawarar zuwa gidanta don in gargaɗe ta akan tafi ta ki. cikin ikon Allah sai gashi na buge da yi mata nasiha ashe ni ce silar shiryarta na ci ribar jarabawar da na yi miki zara na ji daɗi kuma na yi farin cikin samun 'yar uwa mai tawakkali irin ki zan iya cewa duk namijin da ya mallaki mace irin ki yi nasara sai dai fatan ya cika da imani dariyar farin ciki zara ta sake tare da ɗago kanta daga jikin alena ban san da wasu kalmomi zan yi amfani ba wurin yi miki godiya saboda babu sa'antina ina fatan nima Allah ya bani abin da zan kyautata miki da shi sannan mahabub ya faɗa min cewa kin ba shi kyautar kuɗi duk da ya ki gaya min nawa ne kin san halinsa maybe yana gudun kada in ce ya bani kaso na bai san cewa ni ma na samu alkhairi ba abin da nake ta so in faɗa miki kenan waro ido alina ta yi da alamun farin ciki akan fuskarta ta ce masha Allah ki ce kun samu abin arziki jinjina kai zara ta yi za sha mamaki antina na ga yanzu kika farka daga bacci da an jima idan muka kammala yin breakfast zan faɗa miki komai murmushi alina ta sake yau zan sha kunun yau zan sha kanin labarai yanzu bari na shiga toilet in yi wanka antina wai yaushe za a dawo mana da baby jinet ɗinmu ni fa na yi misin ɗinsa Allah na kusa zuwa in ɗauko shi jiya har mami na tambaya ta game da zancen dawowar shi Halina ta ce kada ki damu bibin mu yau zai dawo gida Hajiya Adama za ta kawo shi ni ma yau da shi na tashi a raina Allah ya kawo su lafiya shi ma na tanadar masa kyautarsa ta musamman da zan bashi Alina ta ji daɗin maganar Zara kada na cika ki da surutu nayi kewar kewarki ne antina bari na bar ki ki wanka in kin fito ma tattauna amma kafin nan ni ko ina so in tambaye ki wani abu in ba takura tariya alina ta yi kafin ta ce oke ina jin ki faɗa min menene da ido ta yi mata nuni da hoton da ke amanni jikin bango wace ce wannan black beauty din mai dare ita kadai ita kadai ce ban sani ba a cikin kawayenki na dai san binanzir mahaifiyar mahaifiyar kyakkyawar yarinyar nan angel jimmu alina ta danyi kafin ta furta aishatu bintu ishaq imam malik shine sunanta to aishatu bintu sheikh imam malik shine sunanta kamar yadda na faɗa miki aminan juna ne mu cike da son jin ƙarin bayani zara ta ce to amma ta rasu ne ita naga ko waya ba kwayi ita dai nan zira na san abin da ya faru da ita a kagare ta jefa mata tambayar cikin sanyin murya alina ta ce kaddara ce ta afka mata wanda ta yi silan tarwatsewar farin cikin rayuwarta baiwar allar nan da kike ganinta mahaddaciyar alkur'ani ce tun tana yar shekara goma sha wani abu ta haddace shi tana da kaifin basira mace ce mai kamun kai tana da aji idan na ce zan baki labarin rayuwar Aisha wallahi sai kin yi sha'awar yin koyi da ita saboda kyawawan ɗabi'unta da halayyarta ni kaina ban taɓa tsammanin za mu rabu da ita ba tunda ta fara magana Zara ta kafe ta da ido tana sauraron ta idanuwan alina sun kaɗa jawar sun bata ta son tuna baya hakan zai fama mata ciwon da ke a cikin zuciyarta to in ba ku satar amsa <laughs> wallahi shatun nan ina ga ummin america ce ina ga fa ban ce dole ba ta anti alina kin yi shiru tunda kika ambaci kyawawan halayyata na ji kin kwadaita da sanjin tarihin rayu na ji na kwadaita da sanjin tarihin rayuwarta girgiza kai alina ta yi am sorry zara ba na son tunawa bubbuga kafa zara ta tamkar za ta fashe mata da kuka ta ce please anti alina wallahi tana burge ni duk da ban taba ganin ta ba murmushin yake alina ta sake tana duban hoton yayin da hawaye ke bin fuskarta ni kaina ba ni da masaniyar tana a raye ko ta mutu tun kafin mai aure ta bar gidan iyayenta silar wani mummunar abu da ya faru wanda ni na yi imanin ba ta da laifi tugu ne da makirci aka shirya mata dakatawa alina ta yi da yin magana tana kallon zara tsabar san jin gulma har ta jefar da cazbin hannunta ba tare da saninta ba anti alina kin yi shiru me ya faru da ita wanda ya ja har ta bar gidan iyayenta wani irin tuggo ne aka kitsa mata tun tsirewa alina ta yi da dariya juyawa ta yi da sauri tana fito laddo tana faɗin zara kwara ki fidda rai da son jin labarin aishatu bintu sheikh imam malik dan zan baki shi ba yanzu ba sai kin kara hankali ta karasa maganar ta shige toilet ta ja kofa ta datse ta tafi ta bar Zara da cizon yatsa idanuwanta akan hoton fuskar Aisha. A ranta ta ayyana, ai wallahi sai na ji labarin kibaiwar Allah. ai ni dama tun da naga hotonki ki na shaida kin bar tarihi a rayuwarki o ni yar uwa o ni yar ubansu ka ta kyakkyawa mace har mace ga dare kamar niki Minaj ko tana ina a halin yanzu Sambatu Zara ta rinka yi tana kallon hoton Aisha sai daga bisani ta duka kasa ta ɗauko casbinta ta fito daga ɗakin ta nufi nata ɗakin don ta kimtsa kafin lokacin yin breakfast Allah sarki wannan kelan daular Alhaji Musa daular Alhaji Musa ni kan hausa bai ishe ni ba wallahi kamar ba gware nake koyaye ne oho azumani take kan darduma bata jima da kammala sallar asbahi ba hijab din da ta sanya launin milik gaba ɗaya ta tattara nutsuwarta akan addu'a da take yi ta daga hannayenta sama cikin harshen larabci take karanto addu'o'i yayin da hawaye suka cika idanuwanta ba komai take roƙo ba face Allah ya dawo mata da mijinta lafiya da 'yarta bata da burin da ya wuce ta yi tozali da su ta yi matukar kagara da san ganin kamshin turaren dr shirim ne ya dakatar da ita daga yin addu'ar da take yi da sauri ta shafa a saman fuskarta a hankali ta fuskance sa yana daga zaune gefen gadonta bai jima da shigowa ɗakin ba fuskarsa ɗauke da annoran farin ciki daren jiya da tunanin yar uwarsa ya kwana ya damu da ita yayana na kaina ina kwana ka tashi lafiya lafiya laura bai raina ina fata kin yi kwanan farin ciki a gidan onkul Shiru ta ɗanyi tunawa da abin da ya faru, duk da ta ɗauki hakan a matsayin mafarki. Jinjina masa kai ta yi, Alhamdulillah, jiya na ji daɗin bacci, hada mun shari, balle ni da nake a tare da Zinatu. Yarinyar akwai shiga rai. Murmushin gefen fuska Dr. Shiram ya sakar mata, halata cika ki da soroto Girgiza kai binanzir ta yi, a'a, a yarinyar kunya gare ta, ba jin nauyin imin magana yanda ka san ba Tana jin nauyin yi magana yanda ka san ba na. dariya dr shirim ya yi kafin ya tsagaita ya ce haka ne tana da kunya amma fa ta iya zuba kamar ako sai kun saba da ita za ta saki jiki da ke dr shiram ya saki baki yana maganar zinatu bai san cewa tana laɓe cikin tole tana sauraron su ba Hannun ta ɗaya rike da kogunta kalmar akun da ya furta ta taɓa zuciyarta murmushi binanzir ta sake abinda bai sani ba tun jiya ta san da surutun zinatu kafin su kwatta bacci sun yi firar dare ta saki jiki da ita tamkar abokiyarta yayin shirin ni yanzu damuwa ta mijina da yata mami ta faɗa min cewa ba sa kasar amma sun kusa dawowa ni na manta ma ban tambaye ka sunan kasar da suka tafi ba ta faɗa tana duban sa yayi shirin ko kana da namban wayar ta ce ras ya ji gabansa ya faɗi saboda shi bai san komai dangane da mijin zir ba shiru yayi mata ba tare da ya iya furta mata kalma ba dan bai san amsar da zai bata ba au na manta kai ma baka san mijina ba ko lokacin da na aure shi wata karasa maganar ba cak ta dago suna kallon juna cikin sanyin murya ya ce ai ba laifi ki kai ba lokacin bana a cikin hayyacina ban kai ga farfadowa daga raɗaɗin abin da ya same ni ba binanzir ban san mijinki ba bana zumunci da shi saboda ni kaina bana cikin nutsuwata kuma hada karin ni ba a zaune nake ba idan baki manta ba da abin duniya ya ishe ni tattarawa na yi na koma egypt wurin amminmu da zama da kira yake furta maganar launin idanunsa har ya fara canzawa numfasawa ya yi kafin ya ɗaura da cewa na san ban kyauta miki ba amma ki yi hakuri ta gani har ke kaddarar rayuwa ce ta afka mana wallahi ba zan iya misalta miki kunci da raɗaɗin da na ji ba lokacin da labarin tafiyar ki ya same ni idan ba zan manta ba anti zainab ce ta sanar da ni komai dangane da guduwarki da jinjirar da kika bari bayan haka ban san komai game da rayuwarsu ba ni ma ban jima da dawowa gida ba bai karasa maganar ba ta jar numfashinsa da cewa kana nufin baka taba haduwa da yata Angel ba amma ni a yadda momi ta faɗa mun Taj yana kawo ta gidan mu. suna ɗaukar ɗawainiyar kula da ita kuma suna nuna mata hotuna hotuna na har ma tana tambayar su yaushe zan dawo zaro ido dukta shirin yayi alamar mamaki da jin karyar da momin su ta shirga wa Binanzir duk da ba a kasar yake zaune ba ya san komai da ke faruwa a gidansu ta hanyar anti Zainab da ke faɗa masa akai-akai shi dai a iya sanin shi Hajiya Laila ba ta zumunci da Tajuddin ta auren Binanzir da Alhaji Ubaid ya bashi ba da san ranta ba saboda ita ta tsani bare balle shi da ya kasance mai rufin asiri ba attajirin mai kuɗi ba har faɗa sai da suka yi da Alhaji Ubaid saboda ya ba ma ɗan jarida auren 'yarsu. ganin yanayin fuskarsa ya canza ne ya sa jikin binanzir yin sanyi yaya na kayi shiru baka ce mun komai ba Mobi ba gaskiya ta faɗa min ba ko a dabarbarce ya girgiza mata kai yana kokarin tattara nutsuwarsa ya ce ba haka ba ne aini bana a kasar ne ba ni da masaniya akan komai lokacin da na dawo najeriya shi ci din da yarinyar sun riga sun bar kasar ni ma a wurin anti zainab na ji labarin ajiyar zuciya binanzira ta sauke fatan fatan shi allah ya sa kada ta kuma tambayarsa wani abin da zai kasa amsa mata momi ta faɗa min cewa yarinyar kamanninta sak da na tajuddin amma hasken fatarta nawa ne ta ɗauko yarinyar kyakkyawa ce idan zan iya tunawa kafin na gudu na bar ta da na haife ta sai da na kalle ta har na ga launin idanuwanta ruwan toka ne kalar na ami kalin na kuma tana da gashi kalar nawa ni dai fata na Allah ya sa bata ɗauko halina ba bana son a ce bata jin magana dariya ce ta kubce ma dr shirem sambatin binanzir ba karamin kayatar da shi suka yi ba zinatu da ke alabe tana sauraron su ta kasa fitowa daga toilet din zuciyarta ta kwadaitu da san jin wacece yarinyar antinta binanzir ya aka yi ba ta taɓa ganin ta ba kamar dai ta taba jin labarin jinjinar da binanzir jinjirar da binanzir ta bari a wajen maminta sara lokaci ɗaya dr shirim ya daina yin dariyar hawayen da ke taruwa a cikin idanuwan shi suka soma gangarowa a saman kuncinsa da sauri ya kafa kanshi on his lap hankalin binazir ba karamin tashi yayi ba ciki na rawa ta miƙe daga kan darduma ta koma gefensa ta zauna haɗi da ɗaura hannunta ɗaya saman bayan shi yaya shirin me ke faruwa me yasa ka zubar hawaye yanzu fa kake yin dariya ko ka faɗi wani abu ne da ya ɓata maka ko na faɗi wani abu ne da ya ɓata maka rai shiru bai dago ba duk ta bi ta ruɗe sinatu da ke yi musu laɓe jikinta yayi sanyi jin duk ta shirin ɗinta yana zubar da hawaye muryar bananzir ta ce gaba da jiyowa tana faɗin don allah ka yi min magana yayana na kaina ka san ba na son ganin ka a cikin damuwa ba za ta iya jurar halin da dr shirim ɗin ta ya shiga ba har ta miƙa hannu za ta buɗe kofar toilet ɗin sai kuma ta fasa ta ɗan buɗe kaɗan ta yadda za ta iya leken su ɗagowa ya yi da kanshi hawaye sun wanke fuskar shi binanzir da ke kallon shi ita ma hawayen ke fita a idanunta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin gurguku zango na biyu kashi na 67 hankalin Alina ya dan tashi jin abin da Momi Adama ta ce a ranta ta ayyana ko dai shi ma yayi kalar mafarkin da ta yi da shi ne Alina kin yi shiru gashi ko gaisa muryar ta a dabarbarce ta ce to Momi sautin kukan baby juliet ne ya cika mata kunnenta murmushi ta sake tana faɗin my baby